A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin Ibrahim Ibrahim wanda aka fi sani da Ibrahim Malam wanda ya fara harkar waka tun yana makarantar firamare yake kuma samun basirar waka ta hanyar karanta littattafan luga na harshen Hausa kuma ma'abocin jin waƙoƙin India Ibrahim Malam da yana waƙoƙin fina-finai da nanaye da ma na siyasa ga yadda mu ta kasance da shi. To na tsinci kaina a harkar waka sakamakon tun ina firamare 5 zuwa 6 nake siyan littattafai irin na su ma'azu hadeja su akilu aliyu marigayi su marigayi mudi speaking su marigayi sa'adu zungur to ire-iren wannan littattafai da nake karantawa da su infraji na marigayi aliyu na mangi to da su kusan gaskiya na samu karfin gwiwa da sha'awa da kishin ina son ci gaban luggar azanci da yada harshen hausa ko yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa sannan na biyu kuma ni ma abocin jin waƙoƙin indiya ne tunda hmm. <laughs> to shine ce in kana kana rera waka kana dan yin irin karin yadda indiyawa su eh mafi yawanci gaskiya wani lokacin nakan dole saboda sabo sai nakan dan ratso da wani yanayi haka wanda zaka ji kamar haka ne amma duk da ba duka ba ina eh. kamar sirkawa ne to wace wani irin waka ka fi na nanaye ko ko siyasa ko eh, aure na fara da waƙoƙi na fim daga baya kuma sai ya zamana ba wanda ba a yi da na siyasa da na biki hmm. duka duk ana yi ka ce ta karance karance na ne mm, kwarai da gaske ya kake jin kanka in kana rera waka in zan yi waka akan abu sai na ji ni kawai kamar in wani abu ne da yake faruwa sai in ga kamar gashi nan a yanzu din yake faruwa a lokacin da nake yi wani abun kuma na kan kalli wani abu da ya wuce na baya in ɗauko tarihinsa da ko saboda haka a lokacin ina kallon abin da nake waka kansa a cikin a mind dina kamar imagination yau wato irin wannan nake ji sai eh shekaru nawa kana wannan harka eh ina jin na fara wannan harka tun 1998 mm. yawwa zuwa yanzu mm, kusan za a iya cewa sha biyar kenan koma eh, to akwai kalubale eh akwai kalubale alhamdulillahi duk da dama kalubalen bai wuce na rashin fahimta ba da kuma fassara da ake yi mana wani ba baka hukunci akan abin da baka saurara ba to wasu da dama kawai sun ɗauki kamar irin karan tsana sun dora abin da muke bayan ba su basa ba da lokacin su masu ji me ake yi saboda waka tana da tasiri wajen jan hankalin mutane to yanzu da wace waka ne mai sauraro zai san da kai yake yau da gobe ta Allah ce ya sada babbar cuta haka zafin nema ba za ya kawo samuwa ita ce bakan eh suna da yawa gaske amma akwai wacce nake yi wata wata waka da nake bayani akan rayuwa makotaka wani ya tafi ya dawo wani ya tafi bai dawo ba yanayi yana yin sauyi in daren ka sha kallo duniya budurwar wawa mai ido tsakar kaduwa wanda ta daga aka kalla yau ta aje shi ba a kallo ke cewa kamar a gidan marayu ne kuka da na je domin yin kallo da sauransu a gida abin tausayi a gidan yadda nan na kare kallo ta adar wannan shiri muna yi wa mawaƙi tsaye da <coughs> wa rediyo ta matasa hmm. dandalin voa kama asalula rediyon matasa zamani ya kawo ci gabanmu raya Allah ado har ma faɗakarwa nishaɗantarwa wa'azantarwa har ilmantarwa A fannin tsegumi kuwa jarumi Ali Nuhu tare da jaruma Rahama Sadau sun tafi kasar Nijar inda suka gudanar da wasannin biki na sallah ga masoyansu. Wata tawaga a ƙarƙashin Adamu na gudu tare da Hussein Danko sun tafi garin Bargu don gabatar da wasannin sallah na kwanaki uku.